Kai, sannu kartau kenan. Ah, malam kalla. Kai, barka da aiki. Barka da gajiya. Salamu Ya himma. Ya gajiya, kwana biyu. Ya bayan saduwa. Ya himma. Ya ya ya. Kaka ina zuwa zaka cikin ranar nan. Wallahi ni gani ma ina tafiya. Ina ma ga inda zani kawai da to. Ba sai zaka mu? Wallahi dai soki. Ka ganin gonan nan mu ma mun je zo ne. Wai kima? Mako biyu kenan ina ma haji aikin nan. Ko karkarar nan bai shigo ba. Ko na gari yanzu na tashi ba san me zan ci ba. To da karshe na yanke da shawara malam kallon. gaskiya wannan shekar in Allah da wannan sallaci ta karo sallar layyan nan ba wannan dai ba gado akai ba to ni ma zan je in shiga lungu lungu kwarro kwarro ina samun fatan nan in saida sana'a fatan nan gaskiya ana samun kuɗi gaskiya abin da zan yi kenan kuna ka mai sauki ne ni kaga dai ga lahiya ga karfi Allah ya hore ga dan zan iya aiki amma aikin ya gagara sai gararan ba nake ina to ban san inda za ni ba wannan hali nake ciki amma ina ka bani formula wala Allah ni ma dai tun dai kamar yadda ka ce ita rigima ma ba garanta ake balle ba garanta ake balle fawa ni ma ina ga zan bi sahunka fatan nan ita zan yi sai dai mi kuma to ai shada tana buƙatar fatin layya na nemo fata in sai daga iyalan shahidai cikin yanayi kullum kuma shahidai na karuwa kana nufin ka ce mana baka biya ki hakkin shahidai kaga wannan aikin da nake yi wallahi ko yi yin zan kwana sai na biya hakkin shahidai saboda wajibi ne akan mu jagoran mu ya ce wajibi ne ka dukkan gwagwarmayan nan ya sauke haƙƙin shi na shahidai naira dubu ɗaya da ɗari biyu to ina jin kunya Allah da wannan malamin in ci amana ta in ci in koshi in kwanta masu halla aiki da suke ba to gaskiya koyo alhaji ban kuɗi na ba na zuwa gida sai na je na biya haƙƙin shahidai to yanzu kai ta shafa yanzu ka je ka neman fatin lafiya ka biya haƙƙin shahidanka ka gani nan ni wannan nan zan ci gaba noma na ai tintini na riga na biya haƙƙin shuhada'u kuma na biya na iyali na har ma na linka kamar yadda aka bukata bisa ga la'akari da cewa ita wannan naira dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyu ba za ta iya isa a warware matsalar 'ya'yan shahidai ba wanda yanzu a ƙididdiga muna da shahidai sama da dubu ɗaya muna da matan aure ɗari biyar muna da sama da 'ya'ya dubu biyu banda yanzu shahada da ake ta aukarwa a na lokaci yanzu su ne suka riga suka gabata ba mu san waye gaba ba ni ko kai kaga ya zama wajibi a gare mu mu tashi mu tunanin tunaninmu yaya za a yi mu warware wannan matsala ta yayin shahidai amma dai ka bani mamaki yadda kake hama da irin wannan bakin talaucin haka tunanin ka rike adadin waɗannan shahidan da 'ya'yan shahidai da matan shahidai to wannan abin naka ya bani mamaki lalle kuma ka cika kwakwa da yawa hmm, fatta kenan ai wannan ba abin mamaki bane ai ya zama lazim dukkanin dan uwa ya kiyaye adadin shahidan da ke da kwai saboda idan har ma ka yadda talauci zai hana ka aiki na zai hana ka aikata addini to amma mu bugu biyu kenan ga wannan bala'i da muke ciki sannan kuma a ce addini a hana mu ai malam dole ne da zama cewa duk inda buraza yake zama yana kididdiga ga adadin 'ya'yan shaidai da matansu domin ya san wace gudunmuwa ce ya kamata ya bada kai ba kai bai wajibin ka ka karfafa wani ya bada shahide da matan shahide da ka gaya mani to zai sa ni ma in kara kaimi da abin da nake insha Allah na yadda duk wata an Allah da zai riga ba da dubu ɗaya da ɗari biyu wannan ne dokan makaina na san na wajibi shekara ya sauke wannan to amma ni ma zai riga ba da dubu ɗaya da ɗari biyu duk wata an Allah ya da malan kalla ina fatan sauran yan uwa da basu ji wannan ba da Allah malam ka isa ka gaya musu wannan sakon kila mutane ba su iya fahimta wa'annan adadin na shahidan mu ya kai haka ba to kila inda za a samu wani dan wuri karkaran nan tara mutane a gaya musu ga adadin su ga yawan su to kila mutane za su ƙara ba da kowanne kuma wata rana mu ne shahidan nan kuma za mu ba iyayenmu gwalgwar muka tallafa haka al'umma za su taimaka musu to ni ma gaskiya ma nasiru wannan zuwa naka na ji daɗin shi lallai na yadda da talauci bai hana addini kuma talauci bai hana ka sauke haƙƙin shahidi to ai wani hanzari ba guru ba to wannan aiki ya hau kanka ya hau kaina hmm. har yanzu akwai abin da ya rage mu da isarwa to wajibinmu ne mu bi dukkanin yan uwa kai har da abokan arziki da faɗakar da su cewa fatin laye ba dole sai kai laye ba da yawan ma akan ba mu fata kai sannan kuma mafi kana ma iya sayi da ka in kana da iko mai iko in yayi ba lallai sai ka jira wanda kai bane kana iya nemo ta da kanka je kai ma ma'asa ana da bukata insha Allah kamar yadda aka yi nima insha Allah zan shiga lungu akwai alhaji jibawa rani akwai alhaji insha Allah ina da alfarawa wurin su kuma akwai wani mai gidan mu wanda ya bani wannan aikin da gonan nan yana yanka sama da rago uku shekara to insha Allah zan kwadaitar da shi dan Allah in yayi ya kawo mana tallafi ni in je in kai inda ya dace inda aiki ne na samun lada ko ina za waɗannan mutane za a taimaka marayu iyayensu sun tafi ba su na muni za mu taimake su insha Allah maganar cinikin kasuwa na fatin gaskiya na fasa fatin in na samo su ba zan saida bane zan kai ma ma'asasar shahada'u domin kula da 'ya'yan ne da matansu da sauran iyalansu to Allah datar da mu wannan aiki na alkhairi amma Allah Allah insha Allah ga da iyali lafiya to ai Musa dai an ji ba amma ni aikin nan naka ji ku za ku san tashi gaskiya saboda bai yiwa kana aiki kullun kuɗi su gagare ka ka ta gida na gari ma ya gagare ka kaga ko aiki a bai yiwa haka nan wannan zamani namu da ake ciki